wani me ko ne na sakewa wani ne in ka shiga aiki kai na baka karɓo ko yanzu ma zan samu dama ganin abu a nan yi kamata ka gama magana ta kan to wata magana ce da mu ka san ji halin da nake tun karan aka fara ka fara su ya wata karan zaben da kuma gabar sana'a ta duk da ta ci a gurin ka ba wani aiki na da nake kai nake wa aiki har Allah ta aka zabe ka rantsar da kai to saboda haka nace yanzu ko da hurhurhur ka san abin da za ka yi musu ka san abin da za ka yi ka zafi gida da bashi a kasar shekara don zan wuce ta wani gurbi na jiki haka za a gani ya ta kowa ta gani ta a na gaya maka an lokaci kuma an ja mana kuɗi an yi mana fata yadda tsari ya wuce an haɗe mana A' kai kamata ai to kai kamata ka ga ka ga ni ne ma ma ba ka ba da ba da ba ai ba ka ne ba bane sai ji ta dan nan da ka ka da aka rantsar da kai cewa aka gida rantsa da Allah ba zan wa malamin man jiya ta hakkin sa ne ba da haka kun rantsuwar an rubuta haka wanda ni ban yi ba na yarda amma dai na ga alƙawarin ba zan dakata wa wani ba ta wa sauran jama'a saboda haka ni da kun ta kama lafiya baya da da tun da zadir da ne kai tukun na ko kuna sai ta ba 20 garin lika hoton ka ku da eh, haka kawai da rawani na zan gada dan kuku kuku ya zaka ba biya wata yanya mai kofar ba in na tura kawai zan tafi likawa ta cikin gidajen mutane ko shi da ko da ba amma an zaɓe ka an zaka ka amje amma na fai. me daji na ce ta kai ka san ajirin jin rediyo ce an ba abokin da aka fauka da nama nace na ce to ke ma turmu a tamfa kuma sannan yanzu na zo gurin ka ka ce da ni an jawo kun ne suna fa ganin mu sun zura mun ido to ni ko shi ke nan da na bar sana'a ta shekara guda tun da karbo takardar satin ta a zaɓe ka nan nake take sun dire ni ne ka karkar wani yaro magana ba ba ka ba mu ba mu har ka mu ce ta yara nace to ya kawo ka ma lafiya ba zan da ka da maka ba zan da ka da maka ba ka sauran jama'a to ni ba da ga sun ga ne ba ba zan yi abin jama'a ba su zace ni a kan mata kuma a ana zaci na tare da saboda haka abin da na zo shi zai idan jama'a ta ga na da ya musu sun zaɓe ya dawo ba ni na fata idan nake zan bi irin wannan abubuwan da nake so to ni za a rika zaki tare da su da kuke ganin cikin wannan biya ji hakkin nawa yanzu da abin da ka amince da abin da kake da sanin kake yanzu da sallan malamin mu da mun yau kasuwa kwan gida sallan mun shine shike nan wahala sai je ni ma jaji je da kin sai ni a zabe ni ni kan ko ni ke da ka kan shiga wani to abin da na ga maka kana a san da ake kake nan a zabe har cewa kake da uwa ne kai ba ni ba kai kar ka ƙara ce ni dan uwanka ne ko mu mutu ba a nan gidan ka san gidana a duniya na san naka a da ina ka san gidana kar ka ƙara ce ni dan uwanka ne a kawai yanzu da ka ji zaɓe haka ba ka wuƙa da nama kuma sai yanzu ka zama wani ba gidajen da gangan kai wani ka kiro haka wato da ni na yawo bi na yi na ce da fi cancanta wanda baka san ta saboda ganin ki faɗa wani ba ce malam mu mu mata mu da matashi muke so

ai wallahi ba dan bin sake ce baka cancanta ba kansuloli ma sun yi sheka wallahi kansuloli ma sun yi sheka amma haka za ka daki dan an ce a da kudi a aiki ka ce garin jalban ba gidajen gangan haba lafiya har da irin wannan fada wai haka kawai zai da da maka fada kada haka suka yi suka su kurkuda da da an san gaskiya sai Allah shi kadai